Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ta 1437 Hijriya wanda ya dace da 25 ga watan 3 shekara ta 2016 a lissafin turawa darasi na 58 a cikin wannan littafi mai albarka na ashama'ilil muhammadiyya za mu tashi ne a babu ma ja fi aishin nabi sallallahu alaihi wasallama babin da muka fara shi babi na 52 da yake magana akan rayuwar annabi alaihi salatu wassalam da irin haƙuri da ya yi da juriya da kau da kai da haƙura akan wahalhalu na duniya قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سميت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقادي قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذاب لا وجدوا هذا الكذاب فقالوا ما هذه قالوا هذه البصرة فساروا حتى إذا بلغوا هيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد وما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمسار وستجربون الأمراء بعدنا وستجربون الأمراء بعدنا wannan hadisin a ciki akwai bayani cewa umar ibn khattab shine ya aika wani mutum mai suna utba ibn ghazwan umar ya aika utba ibn ghazwan tare da wasu jama'a cikin sahabbai don su je su yi ribati abinda ake nufi ribati shine su je su tsaya a kofar gari don su ba da kariya wa musulmin wannan gari ko wannan ƙasa wanda Allah ya faɗa cewa duk wanda ya mutu a irin wannan babi na ribati to ya yi shahada to kuma shi umar sai ya ware musu wani wuri da yake so a can za su kasance shine ce ta idan kuntun fi aksa biladil arabi wa ajina biladil ajab ga wuri kenan ku ta tafiya sai har kun je ƙarshen ƙasar larabawa farkon ƙasar ajamawa waɗanda ba larabawa ba mana idan kun je wannan wuri wannan wuri aqsa biladil arabi wa adana biladil wani wuri ne ya specifying ya iyakance ce ku je ku tsaya nan za ku yi ku zama murabitai ya ce fa'akbalu hatta idan kano bil mirbadi suka fuskanta suka ci gaba da tafiya har sai da suka je wannan wuri mai suna almirbat kalmar fa'akbalu ana nufin fatawajjahu suka juya suka ci tafiya yanda ya umarce su har sai da suka isa mirbad mirbadul basrati wani gari ne a basra a cikin kasar iraki wuri ne wanda yake yana da duwatsu masu kyau kwarai da gaske shi sa ake ce da wurin basra wajadu hadal kazzan kalmar kazzan kazzan wato suna ne na duwatsu hijaratun rakhwatun baita wasu fararen duwatsu ne sai suka ce mahadihi me wannan kuma sai suka ce kalu hadihi basra ai wannan ita ce basra din basra ba wato ba anan ba basra nagari gari da ake nufi ma'ana wannan duwatsun ake nufi wanda suka gani fasaru hatta idan balagu hiyal al-jisr as suka ta ci gaba da tafiya har sai da suka je wani wuri al as-saghir wanda yake kusa da kogin Dajila shi ma sunan wuri ne faƙalo hahuna umartum suka ce to anan aka mana umarni ko anan aka umarce ku ku tsaya ku yi ribati suka sauka a wannan guri suka zauna kawai a tura su su su zauna don gadin wuri su ba wa musulunci kariya kada a bari abokanan gaba su zo su ƙetare wannan guri su illata musulunci suka ambaci hadisin bitulihi zakar hadisa bituli ma'ana hadisi ne tawili mai tsawo amma ba a ambace shi anan gaba ki ɗaya ba wacce ba ibn ghazwan shine mahallu shahid abin da yasa tirmidhi ya kawo hadisi anan yake cewa laqad ra'aytuni wa inni lasabiu sab'atin ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina shaida muku wallahi na ganni ni ne mutum na bakwai a duniya gaba ɗaya a wancan lokaci a musulunci sabi'u sab'atin mutum na bakwai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne kaɗai musulmi bakwai ɗin ya ce ba abin da muke ci a wannan lokaci saboda tsabar yunwa da talauci illa waraku shajari malana shay'un na akuluhu illa waraku shajari ganyen bishiya shi suke ci shine abincin kaga a shajar din ba a ce maka bishiyar kaza bishiyar kaza ba duk wani koren ganye in dai kore ne in aka sashi a ciki zai gyaru tare da annabin ake ci waraku shajare da shi ake cin ganyen bishiya ya ce haka muka ta cin ganyen bishiyar nan hatta ta karra hat ashdaquna har sai da kuraje suka fi fito mana a bakinmu kalmar ashdaq jam'i ne na shidq shidq wato kaman a tarful fami wani bangare na baki suka samu kuraji saboda tsabar cin ganye da dama mutum ya zo yana ta cin ganye kuma irin na bishiya shi ba akuya ba shi ba ba cinkiya ba shi ba raƙumi ba ai kaga dole ya samu matsala dole ya samu matsala wannan yake nuna mana lallai sun yi hakuri na rayuwa sun jure kuma yanzu ba gashi ya zama tarihi ana karantawa ba to shi yasa duk lokacin da dan adam ya wayi gari ya tarar da kansa a cikin wani yanayi na talauci yanayi na rashi to sai ya haƙuri kar mutum ya ridda kar mutum ya kai ƙaran Allah kada kullum ya rinka nuna cewa wai Allah baya son sa ne shi yasa ya bashi bai da shi akwai mutane da ba su da tawakkali akan rayuwa kullum mutum yana duba wani na gaba da shi me yasa wani yake da motoci me yasa wani yake da gidaje me yasa wani yake da kaza yana da kadara yana da kuɗi yana da shaguna yana da kaza ni kuma me yasa aka banni ban da komai me yasa ban da abinci wadatacce me yasa ban da wurin zama me yasa ban da kaza me yasa ban da kaza matukar mutum yana duba ko yana lura da wani wanda yake na gaba da shi akan wadata to ba zai taba godewa Allah ba duk abin da ubangiji ya maka wallahi sai kaji ba a yi maka ba to ya kamata yan uwa mu zamanto masu juriya kuma shine amfanin karanta irin wannan hadisan mu yanzu ne ina faɗa na maimaita muna cikin ni'ima duk wahalar da ake ciki wallahi ana cikin ni'ima tunda har yanzu dai ba a zo ana cin ganyen bishiya ba alhamdulillah alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman alhamdulillah ala ni'matis sihhati wal faragh alhamdulillah mun gode wa Allah Allah mun gode maka ka ƙara mana ni'ima a bisa abin da kai mana amma in za ka rinka karanta tarihin magabatan nan to ne za ka gane cewa lallai ah, alhamdulillah Allah ya maka abin da ya maka a ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cin ganyen bishiya annabi yana rayuwa akan ganyen bishiya ha ah, muku yanzu yin abinci ma ya maka abinci kala ɗaya ma in ka ji ya ishe ka sai ka ta abu nan kai wallahi ka gaji wallahi ka gaji wallahi ya ishe ka To ya kamata mu rinka mu rinka yi wa Allah godiya yace faltaqattu burdatan qasamtuha baini wa bain sadin wannan sadi bin malik kenan wata rana yace sai ya samu wata riga shine burda wata riga ya same ta kaga dai riga ai mutum ɗaya ne ke sa riga ko ya ce sai na raba ta gida biyu da ni da sa'ad ibn malik muka yaga rigan nan gida biyu wannan ya rataya wannan ya rataya yanzu jama'a ka duba talaucin ya kai gari, gace guda ɗaya aka samu sai da suka raba ta biyu wannan ya dan yafa kaza wannan dan yafa kaza saboda babu babu babu rigar wani yana nuna mana muwasa ce yana nuna mana tausayinsu a cikin rashi ɗin in sun samu to suna tunawa da 'yan uwansu ba mu ba da yanzu in ana cikin rashi babu to lokacin ma mutum zai wulakanta 'yan uwansa kowa kokari yake wa wuri nasa maza maza maza wanda yake da shi kuma baya so wani ya samu idan mutum yana da wadata in ba shi da imani mai ƙarfi to wai wannan wadatar wai sai dai shi kaɗai ya rinka rayuwa a cikin rufin asiri bai yadda wani shi kuma yana da wadata ba ka duba fa nasa daban na wani daban amma baya so me yasa na mallaki kaza na mallaki kaza me yasa shi ma wani zai mallaka me yasa ina da shago ina da kaza ina da kaza ina da kaza ina ciniki ina kaza me yasa wani shi ma yi sai sai wani abin da ake ce da shi wai hasada sai ya shigo hasada sai ya shigo me yasa wani ya sai mota irin kaza ni ma na me yasa na sai irin mota kaza malama wani ma shi ma ya mallaka me yasa na gina gida wani shi ma ya gina gida me yasa na yi wa yayana kaza wani shi ma ya samu rufin asirin ya yi wa yayansa kaza wannan shine irin kazanta wato ta zuci da ya mamaye zukatanmu wani malami yake faɗa yake cewa da za a nuna maka zukatan mutane da dattin da yake zukatan mutane abin ba zai ganu ba da za a mai da zunubi ya zama a matsayin kazanta da datti a ɗaga ma zuciyar mutum a nuna maka yadda datti ya kewaye wannan wato ganuwa ma ba zai ganu ba haka muke ta rayuwa saboda mun yi nisa da sunna mun yi nisa da karatun sunna da karanta ɗabi'u irin na salafu sale magabata na kwarai yake ba da labari yake cewa amma alhamdulillah yanzu abu ya zama tarihi fa ma minna min ulaika sab'a ahadun babu wani mutum guda ɗaya daga cikin mutanen bakwai din nan a yanzu illa wa huwa amiru misr min al amsar face ya zama sarki daga cikin sarakuna na garuruka Allahu akbar sun sha wannan wahala yanzu kuma Allah mai da su sarakuna ba gashi ya wuce ba ba gashi ya zama tarihi ba wannan shine fassara fa inna mal usri yusra lalle tare da kunci akwai sauki kama abu huraira ne abu huraira abu huraira abu huraira dai da ka sani abdurrahman ibn sakh yayi rayuwa ta talauci yayi rayuwa ta rashi abu huraira da kake gani yana cikin talakawan sahabbai marasa ba su da shi yana cikin mutanen da suna zaune a gidan annabi yana cikin ahalus suffa wanda suke zaune kurin a masallaci ma suke su ba su ma gidan ba kowa ma an zo ma yana tafiya ma gidansa ya je gidansa ya kwanta ya je gidansa ya ci abinci ya je wajen iyalinsa ya je wajen kaza abu huraira shi ma da shi ma kawai wani wuri aka samu musu a cikin masallaci annabi kawai nan suke rayuwa gaba daya yunwa talauci bukata ga ilimi kuma yau abu huraira ga shi in an ambaci abu huraira ko karamin yaro ya sa abu huraira ya ce an yi lokacin da abinci wallahi suna allah allah annabi ya ce in an yi isha'i a dauki wani a tafi da shi kai dauki wani kuje gida ku ci abinci kai dauki wani kuje gida ku ci abinci yace na sha zuwa ina bin sai na Umar ina masa fatawa ba fatawan nake nufi ba abinci nake so in bi shi in je gida in ci amma Abu Hurairah Allah ya bashi wadata wata ran sai da zama gwamnan Madina gwamna gwamna na Madina su suke raba mutane ma abinci. ya yi hakuri so in mutum ya hakuri yana da nasara amma hakuri yana da daɗin fada a baki sai dai kuma aikata shi yana da wahala wallahi to mu koya wa kanmu hakuri mu koya wa kanmu juriya kuma shi yasa aka ce akram kallahu kullum dan <laughs> adam kenan kullum kada ka yadda ka gina kanka akan taraf rayuwa ta kolewa rayuwa ta miƙe kafa rayuwa ta jin daɗi ko da kana da wadatan kakka yadda ka gaya wa zuciyarka kada ka yadda ka gaya rayuwarka wai kai wai za ka dawwama a cikin wannan halin wallahi wasu sun fi ka wadata kuma allah ya ɗauke musu wadata daga baya kamar batar da mota ne yana yana wata sai ce ya expire ya ƙare kaka gina 'ya'yanka kada ka gina iyalanka akan rayuwa ta taraf rayuwa ta me ta miƙe kafa da morewa luxury mu muna jin daɗi a yi abin da aka ga dama a ci abin da aka ga dama a saka rigar da aka ga dama a hau abin hawan da aka ga dama a yi wasa da dukiya a gina abin da aka ga dama su iyali yawanci ba san babu ba wallahi idan sun ganka a matsayin ka na mawadacin nan uban su gani za su yi wannan abun har abada kuma ba haka bane sau nawa ake samun uba mai hali yayansa kuma su zama talakawa so mu rinka yi wa kanmu tarbiyya mu da kanmu mu ji a ranmu muna koya wa kanmu rayuwa ta fakaru kana da shi din wata rana kai kai hakuri ka ci abin da wato talakawa suke ci kana da shi din wata ranka dan dauke a gidan naka ka nuna musu shirin abin da marasa suke ci dan su dandana in sun ji ba da sai ka ce to ga su wasu kuma a haka suke rayuwa a haka suke rayuwa akwai wani sulhun aure da na yi wani bawan Allah ina faɗin wannan don saboda ya zama darasi a gare mu mace ce suke ta fala'i da mijinta ta ce sai aure ya mutu ba ta son sa ta gaji da yana cikin wadata ana buge-buge a je can a buga nan a je abuja a samu wata harka a zo nan a samu harka a tsallaka yau an tafi dubai yau an je kaza yau an yi waye harkoki dai ina cikin ni'ima da walwa da wadata akaram kallahu ya ware mata duk banda kudin cefane da waye da waye harkokin abinci a gida kullum sai ya bata a duk wata sai ya bata naira dubu saba'in matarsa to akwai dubu saba'in malam mace ta gini sosai ta tara kudi dubu saba'in alkawari duk wata wannan fa ba ruwanta da zuwa ta sai buhun shinkafa ba ruwanta da sayan taliya ba ruwanta da sayan kaza ba ruwanta da biyan kudin nefa kaza banda kudin asibiti wannan dubu saba'in din kawai ta je ta yi abin da za ta yi ne kawai aka yi saba mata allah da hikima irin tasu rabbul izzati dan abin da ake samun sai ya dauke abin ya ja baya komi yana iya ja baya komi ko rijiya ma wata rana ba ga tana raguwa ba <laughs> ko ba ka bane ba tana ba da ruwa sosai amma tana sai ga ruwan yayi kasa sai an jira ta to haka rayuwa tana bukata a jira to mata ne ma'abuta rauni ko gashi rayuwa ce ba ba a gina ta akan addini don tsaba dai kawai dai a more kawai da aka zo abin yayi baya baya ba babu ya fara ragewa sai suka fara fada ai yare na ta ai yanzu ma watakila ma ko aure yake so watakila ma bai al'amarin nan ya gaji da ita ne shi kenan inda ya gaji da ita ne ita ya sallame ta saboda ya daina ba da dubu saba'in ya da yana ba da hamsin hamsin abin ya daɗa yin baya ɗan harkokin da ake yin wuta ta ɗauke inda ake kiransu a jihar harkokin babu wannan ne ba sai na muku sharhi ba kun san rayuwa komai da ka sani yana da iyaka mala takaice dai mutumin nan ya zama baya iya harkokin nan dole sai dai dubu ashirin yake bayarwa in ya dauki ashirin din ya bata sai ta jefa masa kudin baran ta karba ba don allah ke haƙuri wallahi ba gurin ba haka ba ne ba ga mota kana hawa ba ba ga riga kana yi ba ga kaza kana yi ba ba ga shi kana tafiye tafi ba yace wallahi ni ma nake zuwa nake ba samu nake ba ce wallahi ban yadda ba wani abun ka shirya kana so kai mun azaba ne a takaice dai haka zo ana sununta ya za a ya za a ya za a ce malam mutumin nan dubu saba'in yake bani yanzu malam dubu hamsin yake baya bani yanzu yana bani ashirin wallahi ba zan iya ba ba zan iya ba na ce ke hakuri ce wallahi ba zan yi ba ya ba ta hakuri ce wallahi ba za ta yi ba ke ce ka tambaye ta malam ta rasa abinci ba ta rasa abinci ta ce wallahi ba za ta iya rayuwa dubu ashirin ba za ta iya rayuwa da ita ba a karam kalla ba da ba jika ba komai kaga mutane da kake ganin su wallahi wani malam za ga shi ne yani yani insan a zahiri mutum ne gashi ne yana tafiya amma ba shi da tsari ba shi da tsari kuma duk wanda ya sake wa mace ya miƙe wa mace kafa sai ya na kudarsa ku yi haƙuri iyayena mata ba wai ina hana a taimaka muku ba ne yana da kyau a taimaka muku amma kullum mutum ya gina rayuwarsa akan reality abin da yake is real kuma life is not real komai yana iya canjawa ka gina rayuwarka akan abin da zaka iya yi kuma auren dole sai dai mutu akan dubu hamsin da baya iya bayarwa baya ashirin kawai yake bayarwa na ce allah ji kan wasu matan da su kuma naira ɗari biyu ma aka ba su a wata biyu ma sai sun duguna sun yi godiya su ce allah ƙara arziki ɗari biyu so yan uwana mu rayu akan iyayen da za mu iya yi wannan rayuwar ba ta da tabbas ta tabbas din tana gaba ta kiyama kenan wannan ita ce ganin amma wallahi wannan kasan mafarki to wallahi wannan rayuwar kamar mafarki take haka ne saboda yanzu yanzu nan ga ka ana ganin ka wallahi sai a daina ganin ka ka tafi wani wuri wai kabari to kaga ai ba tabbas dab a ɗauke maka wuta duk yanda ake son ka kuma dole a haƙura da kai ga kanan da jini da tsoka da komai sai a cire ran sai a zo a ɗauke ka kai ka kabari aje abin ne ka tura maka ƙasa sai ka je ka ta fuskantar sabon lissafi kuma Allah ji kan sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce gashi nan yanzu babu wani face daga cikinmu ya zama amirin min al'umara ya ce wasa tujarribun al'umara a badana da bayanmu kuma za ku jarraba amirai shugabanni wato a bayanmu za ku ga irin shugabancin mutane kuma ga shayi muna gani <laughs> ko ba ka bane ba ah, muna gani yanzu kan ba dogon sharhi hadisin a cikin isnadinsa akwai daf saboda jahalar khalid ibn umair da shuwais sai dai akwai abin da yake ingantacce ne malana ta'amun illa waraku shajari hatta shi ashdaquna wannan riwaya ce ingantacciya ta imamu muslim Allah ya ji kansa da rahama قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم hatim حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال haka imam turmizi ya a cikin musannaf a cikin jami'a dinsa da ibn a cikin sunan dinsa annabi yake cewa an tsoratar da ni laqad ukhiftu fillah an tsoratar da ni akan hanyar Allah fi sabilillah da taimakon da'awa ya ce wa ma ya khafu ahad babu kuma wani wanda ake jin tsoro in ba ya cancanta a ji tsoronsa in ba Allah ba ko kuma ka ce an tsoratar da ni a lokacin da ba wanda yake jin tsoro ni din dai aka tsoratar da ni saboda me saboda na bi hanyar Allah an cutar da ni wa laqad uzitu fillah wa ma yu'za ahad an cutar da ni akan fi sabili da'awati ila Allah wa fi sabili nusrati dinillah a lokacin da ba wanda ake cutarwa sai ni aka dora mun tsana aka tsoratar da ni aka amintar da wasu aka cutar da ni aka ba wasu zaman lafiya mun yi wannan rayuwa ta wannan zamani walagat atat alayya salasuna min bayni laylatin wa yawm yace kwana talatin ya zo mun tsakanin dare da rana na taba zama kwana talatin dare da rana wa mali wali bilalin ta'amun ya kulhu zo kabid da ni da bilal wallahi ba mu da abincin da ma'abucin hanta zai iya ci babu abinci kwata-kwata haka muka zauna a cikin yunwa saboda cutarwa in an ce abincin da mai hanta zai ci ko na dabbobi ba dabba ma ba tana da hanta ba ya ce to an yi rayuwar da wallahi abincin dabba ma ba za a bani in ba illa shay'un yuwarihi ibtu bilal sai dai abu dan kadan da za mu iya samu wanda bai wuce bilal ya sa shi a hamata ya ɓoye shi ba mana bilal ya samu musu abincin da za su iya ci a hamata sai a koyi yace na yi wannan rayuwar wannan kulluhu duka natija ne na ƙuntatawa annabi sallallahu alaihi wa sallama da ake yi ba dan komai ba dan a hana shi almudi fi da'wa dan a hana shi ya ci gaba da yin da'awa amma duk da haka annabi maza sabiran ya ci gaba da tafiya yana mai haƙuri wa mujahidan yana mai jihadi hatta azhar Allah tabaraka wa ta'ala bihi din har sai da Allah madaukin sarki ya bayyana wannan addini ya fifita shi akan kowane addini dan wana wannan annabi yana ba mu labari ne wannan hadisi yana da ban tausayi matuƙa cewa annabi yayi rayuwar da tsoratarwa kasan tsoratar da kai ma abu ne mummuna a yi taimai abu na tiritinin ɗin shi a firgitar da shi a tsoratar da shi don ya bar wannan addinin wasu kuma waɗanda ba su addinin suna cikin ni'ima alhali ba wanda ya kamata a ji tsoronsa in ba Allah ba amma ana ta kokarin a tsoratar da shi ya ji tsoron dan adam sallallahu alaihi wasallam aka yi ta cutar da shi ba abin da ba a yi masa ba an zage shi zagi zagi na cin mutunci an yi mutumin da yake zuwa ya tara yara 'yan mata ya koya musu waka na zagin annabi suna waka suna zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da waka ibn khatal an bi hanyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiya ana sa masa kaya da itace annabi alaihi salatu wassalam a garinsa a madina ya je unguwar yahudawa suka zaunar da shi a wani wuri suka yi kokarin su turo masa wani katon dutse ta sama dan kawai dutsen idan ya gangaro ya faɗi a kansa ya nike shi Allah ya masa wahayi ya tashi ya bar wurin ya sanar da shi ya yi alkawari da su sun karya su yi alkawari na zaman lafiya cewa ba za ku cutar da ni ba ba zan cutar da ku ba amma suka karya alkawarin suka hada baki da sauran kafirai don su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam an ba da kuɗi cewa duk wanda ya kamo shi ko da rai ko a gawa za a ba shi raƙuma ɗari kaza da dukiya kaza shi annabi muhammadin nan a ce duk wanda ya kawo shi ko kansa ko ko gawarsa ko me to yana da wani babban kyauta an yi wannan a rayuwarsa a makka sallallahu alaihi wasallam an yi lokacin da ya fita hijira a ɓoye bai isa ya bi bakin titi haka ya miƙe ana kallon sa yayi nan ba wallahi sai dai ya buya a karanta kisa hijirarsa lokacin da ya kama hanya ya fita a ɓoye ya fita a ayi laqad ukhiftu fillah ya shiga cikin kogo kafirai suna bin sa suna neman su za su halakar da shi suka shiga inda ya shiga din Allah ya ɓoye shi ba su gan shi ba har abubakar ya hango su ya su ya shi ya rasulullahi da ɗayansu zai leka ƙasa da fa ya hango mu annabi ya ce da shi ma baluka bisnayin lahu salisu huma ya je yaƙi an harbe shi an sare shi sallallahu alaihi wasallam ba mun karanta da ku a Uhud ba ya ji ciwo an ji masa rauni an karya masa haƙorinsa ya yi ta zubar da jini wannan hular karfe ta kwano da muke cewa hular karfe da yake sawa ya saka ta karfen da aka dake shi karfen ya fasa kansa ya rike hula ce ta karfe wadda an zo yaƙi ana sa ta dan saboda saran takwabi ko an sare ka sai dai a sari karfen kwal to karfen ya nitse a cikin kansa haka aka zo yaya za a yi a cire masa wannan karfen ga jini yana zuba ga karfen a kansa sahabin da ya zo yana kokarin cire masa sai da haƙorinsa ya ɓalle shi ma an yi lokacin da an yada cewa ma an kashe shi an yada a yaƙi aka ce ai an kashe shi ai an gama da shi an yi lokacin da an zo yaƙin duk sahabbai suka tsorita suka firgita masu tafiya suka tafiya masu kuya suka kuya duka duka da tare da shi bai wuce mutum goma sha ba duka ya yi wannan ya yi haƙuri a karamakalla ya yi haƙuri ya jure an ba shi guba an dafo abinci a ci an dafo nama an san yana son nama kuma an san yana karban kyauta aka yi amfani da wannan damar aka sa guba a cikin abinci aka ba shi ya ɗauka ya ci har ya fara ci allah ya sa naman ya yi magana ya ce karkaci akwai guba a cikin wannan guba kuma sai da ta mai tasiri a ƙarshen rayuwarsa take kuma sai da gubar ta kashe wani daga cikin sahabbai ya je ta'if an jefe shi jifa a karam kalla jifa yadda san ana jifan abin nan abu jifa da karfe da duwatsu a ta'if har yanzu garin nan da aka jefa annabi yana nan an fasa masa kai ya je musu wa'azi suka jefe shi ya fito ya dawo wajen gari ya tashi yana yin sallah da daddare yana gaya wa Allah yana addu'a Allah kuma ya turo aljanu kuma suka kewaye shi kuma suna sauraron karatun da yake an hana su fita ya zauna a wurin da bai fi nan ba bai kai nan masallacin ba shekara uku da shi da iyayen sahabban da suka yi imani da shi da matansa da yayansu shekara uku ka tuna wannan magana shekara uku yanzu ni da kunan a ajiye mu a ce yau anan zamu yi ne a masallacin nan ba mu je ko ina ba ai an gama mu da aiki yayi to shekara uku ce ba bi talib an yi lokacin da bai isa kiran sallah ba kiran sallan nan da ake wallahi ba isa yi shi ba sai dai a yi shi a boye a garinsu a mahaifarsa a cikin gatansa duka wannan saboda mai saboda ya ce a yi addini to kaga yanzu musulmi yanzu ai da sauki in za ka kwatanta da rayuwar da sahabbai suka yi nan da ku muka karanta sai na bakar a gindin ɗakin ka'aba ya tashi yana cewa jama'a yanzu ba za ku bi muhammadu ba yanzu wannan bawan allah da allah ya turo mana shi alheri da allah ya bamu yanzu wannan ba za a bi shi ba suka yi ta dukan abubakar duka aka rufa shi da duka annabi yana kallo bai zai iya magana ba aka yi masa duka sai da aka sumar da shi aka kumbura na abubakar cikin sai kumbura ɗum tafiya ya gagara yi wallahi sai da aka dauke shi aka kai shi gida an ɗauka ma ya mutu wannan abubakar ɗin da kake ji ana faɗa ni ko ni da kai watakila ko zungurinmu ba a taɓa yi ba saboda Allah to duka sun yi wannan rayuwar kar ku manta muna karanta wannan babi ne muna bayani akan aishun nabi rayuwar da manzon Allah ya yi hakuri dan nima da kai a koya mun me hakuri cutarwa batanci zagi hantara an ce da shi mahaukaci duk ƙur'ani ya bada an ce da shi matsafi an ce da shi mai neman mulki kawai an ce mai neman kaza mai neman kaza duk sun gaya masa an yi shiri bari a je kawai yau dare ɗaya sai an gama da shi amma Allah bai ba su dama ba yanzu duka wannan abin ya zama labari ya zama tarihi to ana son a samu aljalad as-sabr wal musabara jarunta da jurewa da dakiya duk wanda ya sa hanyar Allah a gaba to wallahi sai an tona masa rami ina gaya mana wannan kaka dauka wai sai malami fa kai kanka a gidanka in dai kace gaskiya za ka yi sai kaga tashi hankali tare da matanka tare da 'ya'yanka tare da 'yan uwanka tare da makotanka tare da abokananka tare da abokanan harkarka a kasuwa tare da abokanan aikinka a ma'aikatarku ka yadda za ka iya gamuwa da matsala ta ko'ina amma in dai akan wannan hanyar addinin ne to ka yi ƙoƙari ka mutu akan hanyar addinin kada girgiza ya sa ka faɗi ka makale ka riƙe ka cije ka daure ka kau da kai قال حدثنا عبد Abdullahi bin عبد Ok na karanta wannan. وانا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيبد wannan hadisin yana ba mu labari daga Anas dan Malik cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba hadawa ba indahu gada'un wala asha me algada ha abincin rana ko abincin dare gurasa da nama bai taba samun wannan ba ko abincin rana ko abincin dare a samu gurasa da nama a haɗe illa ala tafaf face sai an samu maciyan abincin da yawa mana ya zauna ya ci ya miƙe har iya yadda ya ishe shi ya rage ba bai ba duk ranar da ya samu ala dafaf kalmar dafaf shine akwai hannaye da yawa da suke da buƙatar wannan abincin Allahu akbar qala ba'dhum abinda ake nufi da dafaf kasratul aidi hannaye da yawa wasu suka ce baki duyuf linnabi sallallahu alaihi wasallam duyuf kulla yawm yana da baki ko an samu abincin ma in an dan samu dan abin da za a more ana samu sai ya baki shi kuma baya hana bako abinci ba irin ni da kai bane ba mu moye mai kyau din mu tura mara kyau waje ce ajiye mu wannan wannan kuma sawa bakin ya je ya miƙa wa bakin lalataccen ya kewayo ya zo gida ya ce a bashi mai kyan ya cinye eh <laughs> haka ake yi kuma abu mamaki wanda ka ci din shine kai asararsa wanda ka ba wani shine naka the reverse is the case ka lura abinda ka ɗauka ka bayar ma wani abinda ka ɗauka ka ba wa wani shine naka ina nufin shine naka shine wanda zaka amfana da shi a kiyama wanda kuka ci to amfaninsa a duniya dukiya wacce ka yi amfani da ita dukiya wacce ka yi amfani da ita bukatunka na yau da gobe shine naka shine rabanka wanda yake banki ba naka bane gida wanda kake cikinsa kana cin moriyarsa yau da gobe ka kwanta ka tashi ka ajiye abin hawan kai wannan shine naka shine kake amfanuwa wancan da ka siya ka rufe ka sa masa kwado baki ko wancan da ka tangance ka ɓoye ba naka bane na wasu ne wataƙila mijin matarka ne zai wanda zai auri ka bayan ka mutu wataƙila shi zai zo ya karbe gidan haka annabi ya faɗa ya ce waye daga cikinku babu wani a cikinku ko kuma waye a cikinku wanda dukiyar magatansa ita ta fi soyuwa a gare shi sama da dukiyarsa suka yi mamakin wannan tambayar yaya za a yi dukiyar magata ka fi santa akan taka ya ce yi ya ce ka ma akalta fa'afnaita wa ma labista fa'ablaita abinda ka sa ka karar da shi afuwan abinda ka ci kai karar da shi sutura abinda ka saka kai amfani riga ita ce taka wannan ajiyayyun rigunan da aka ajiye su ba a sa su wannan ba naka ba ne na magada ne bai zama naka ba ko da da kudinka ka dinka ko ba haka bane bai zama naka ba sai ranar da ka saka ka fito cikin al'umma aka ganka aka ga ni'imar Allah a tattare da kai shine ya zama naka amma wancan wanda ka sa a durowa ka boye to ba naka bane yace gashi nan dukiyar da kuke kashewa yau da gobe ba ku mai da hankali a kai sai wanda kuke tarawa shine kuke hankoro kullum ku samu ku tara ku tara ku tara ku tara yuhibbuna al-mala hubban jamma ko ba ka bane hubban haka Allah ya ce bunal mala hubban jamma a tara a tara a tara haka abinci ma manzo Allah ya mun sha karanta da ku an yanka dabba a gidansa ya tsaya ya ce Aisha akai can akai can akai can tana ganin ikon Allah ana ta rabawa sai da abin naman ya kare sai ta ce ya rasulullahi duk ma ka rabar da naman gaba daya ba abin da ya saura sai ce ya aisha ai wancan wanda muka bayar da shi shine za mu same shi a kiyama wannan kuma wanda za mu ci din iyakaci mu ci ne mu je mu tsuguno ya zube idan mutum ya fahimci wannan a rayuwa to zai samu saukin al'amura da yawa amma fa yana da wahala yan uwana aikata shi akwai wahala to annabi ya nuna mana sallallahu alaihi wasallama kullun idan ya samu to akwai rabon wani wai dama abin da suke cewa haka iyayenmu suka koya mana haka suke faɗa cewa ba arziki ba ne abin da za ka same shi ka cinye shi kai kadai haka suka faɗa kuma gaskiya ne su iyayenmu da kakanni sun gina mu akan ai arziki abin da ka samu wani shi ma ya samu a ciki ba jin daɗi ba ne mai gida ya je ya sayo abu ya kawo daga shi sai shi ya zauna a ɗakin sai cinye matarsa tana can gefe tana tagumi tana jira in an gama ya jefa mata eh, takarda ya ce je ki jefar ba shi ba ne arziki arziki ne abin da ka siyo nama ne wadata ne ka sayo ka ci iyalin ka su ci ƴaƴan ka su ci matan ka su ci kowa ya ce alhamdulillah yau baban mu ya kawo mana kaza wannan shi ne arziki ba shi ne arziki ba ka gyara ɗakin ka a sa maka dogon fridge da dukkan lemuka na jin daɗi da shakatawa kicin ɗinka daban na abin na 'ya'yanka daban ka ci mai kyau amma 'ya'yanka suna wahala ba arziki ba ne kai an soya maka dankali da kwai da naman kaza ka yi breakfast mai lafiya 'ya'yanka kuma an haɗa su da ɗumame kullum haka kake ba arziki ba ne gwanda kai haƙuri ku tarayya da su a cikin abin da allah ya hure maka ɗin dan abin da ka samu ko mun kadan a yayyaga kowa ya samu wannan shine arziki Allah ya sa mun fahimta قال حدثنا عبد الرحمن عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك قال حدثنا ابن ابي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن اياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت يا أبا محمد ما يبكيك قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا ورانا أخرنا لما هو خير لنا الله أكبر وانا حديث واتو حديث النوفل ابن إياس الهذلي يتي عبد الرحمن ابن عوف كان لنا جليسا عبد الرحمن ابن عوف أبو كنزمان مني عبد الرحمن ابن عوف دي دن الجنة دنه abdurrahman ibn auf dai wannan sahabi da aka ce mawadaci ne ɗaya daga cikin asharatul mubashiri na biljanna din shi yake maganarsa to ana ba da bayani a kansa aka ce wa kana ni'mal jalisu dalla da abokin zama irin abdurrahman mutumin kirki jama'a wannan shine ake so mutum ya allah ya taimake ka abokanan zamanka su ce kai ai wane yana da kirki a gani da wannan kai kokari ka gina wannan karka yadda ka bari a ce kai ai wani Allah ya sauke wani bai da kirki wani bai da kirki wani bai da mutunci kakka yadda ka bari ka yi mutuwar da duka duka kwana uku an manta da kai ko kwana biyu ma an manta da kai kar ka bari ka yi mutuwar da watakila za a zo za a wuce da gawarka ana cewa wani ce shikenan kawai a tafi a barka ka yi zama mutumin kirki kirki ba sai ka dauki kuɗi ka ba mutane ba kirki ba sai ka dauko dukiya ka ba wani ba fa mu'amala addinul mu'amala kyakkyawan mu'amala kar ka zama mai mummunan hali kullum ana faɗin sharri akan ka baka da kirki kana da yawan fitina kana da yawan rigima kana da yawan karka yi haka ka zama irin abdurrahman aka ce wa kana ni'mal jalisu kai madalla da abokin zama irin wani akwai wanda wallahi kuna zaune da shi ko da zaman haya ne in ke ce maka zai tashi bar unguwa wallahi sai ka kamar zazzabi zai kama ka saboda tsabar ka san an yi asarar mutumin kirki akwai mutumin da wallahi idan kai kwana ɗaya biyu baka gan shi makoci ne wallahi malam sai ka ba daɗi lafiya wani baya nan saboda ba a da bukata a rasa shi malam akwai mutanen da yadda ka san mala'iku haka suke rayuwa Allah ya tsare musu darajarsu a cikin al'ummarsu suna da kyakkyawan mu'amala suna haƙuri da mutane akwai wanda kuma wallahi tallahi a gidansa Allah Allah ake yayi tafiya kaga iya bala'i kenan gidansa iyalinsa alhaji ba za ka yi tafiya ba ne ana Allah Allah ya dan daga ya ba su wuri sha iska saboda bai da hali mai kyau Ya'yanka suna gudunka ba san ka kuma irin wannan mu'amalolin wannan hisabi abinda mutane za su faɗa kanka ka yana tasiri shi yasa yi kokari ka zama aljalisu salih abokin zama na kwarai abokin mu'amala na kwarai mutumin da yau in an rasa ka an san an rasa mutum ka tabbatar yau a inda kake yau in an rabu da kai an rabu an yi asara amma wallahi akwai mutumin da wallahi tallahi da rayuwarsa da rashin rayuwarsa duk dai a wajen mutane kai akwai wanda ma shi ya tsare mutane ne wuri kawai ya tafiya ba su wuri kawai ba da amfani subhanallah rayuwa ta yi muni ya ce mutum ne mai kirki wa inna hun kalaba bina za ta yaumin wata rana mun tashi da mu da shi ah, mun tafi gidan shi shine in kalaba hatta idza dakhalna baitahu sai da muka shiga gidan abdurrahman ibn auf dakhala faghtasal sai ya dan karasa cikin gidan iyalinsa sai yayi wanka thumma kharaja sai ga abdurrahman ibn auf ya fito wa utina bi sahfatin fiha khubzun wa lahm sai gashi an zo mana da sahfa sahfa plate sahfa wata kwantina wani kwano na zuba abinci ga gurasa ga kuma nama fiya khubzun wa lahmi falamma wudi'at ana ajiye wannan gurasa da nama din baka abdurrahman sai abdurrahman ibn auf sai fashi da kuka ana ajiye da za ka fito da shi amma ana ajiye sai fashi da kuka mai riwaya yake cewa shi naufal ibn iyas al-hudali sai ce faƙultu ya aba muhammad ma yubki abu muhammad din alkunya abdurrahman ne ya ce ya kai abu muhammad me yasa ka kuka me na kuka me faru قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو واهل بيته من خبز الشعير الله اكبر yace annabi ya rasu shine halaka halaka huna bi ma'ana mata annabi ya rasu bawan Allah ya tuno rayuwar da suka yi da manzan Allah ta talauci da muna magana ne akan rayuwar annabi ko ya tuno rayuwar da suka yi da manzan Allah ta haƙuri ya ce wallahi manzan Allah ya bar duniya walam ya shiba huwa wa ahlu baitihi min khubzi sha'ir ba a taɓa samun ranar da annabi ya sa gurasa gurasa wannan gurasa dai da ake yawo da ita biyu hamsin gurasa bai taba zama a gidansa ya miƙe kafa ya ci gurasa ya ƙoshi dan ba sai dai a ɗan taba kawai idan an sa wata sai a ɓaɓɓalla a ba wance a ba wance a ba ya zauna ya ƙoshi bai taba yi ba yan uwana wannan su suke tare da annabin su suka yi rayuwa da annabin suke ba da labari wallahi ba tatsuniya ba ne kuma wallahi ba zaurance ba ne wallahi gaskiya ne kamar yanzu a ce kai tun da kake a rayuwa baka taba cin biredi ka ƙoshi ba wace irin rayuwa ce wannan fakar ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير lam yashba yace har annabi ya bar duniya inji abdurrahman ibn auf yace fala urana ukhirna wallahi ni ina ganin ba wani abu wato ba a jinkirtar da mu aka bari muna da nisan kwana har izuwa yanzu ba a kashe mu ba mu mutu ba kuma aka bamu wannan wadata wallahi ina ganin ba wani abu ne na alheri ba fala urana wato ukhirna lima huwa khairul lana ina ganin wannan jinkiri da aka yi mana ba alheri bane gare mu wannan duniya da aka mike mana ita aka bamu ita ba na ganin alheri ne a gare mu in inji abdurrahman ibn auf kaji bayan allah waɗanda in sun samu wadatar magani suke kamar ibtila'i ne su ne waɗanda suke faɗa cewa suna ganin anya kuwa ba rabansu na lahira ake basu ba akwai ba masu cinye rabansu na lahira ka yi addu'a kada allah ya sa rabanka na lahira aka gaggauto maka shi dan abin da aka tanadar maka aka mammatso maka da shi ka zo ka cinye shi a nan ka je lahira baka da komai shi wani abdurrahman din fa shine wanda ya azumi aka kawo mai abinci zai ci mai neman abinci ya zo mai bara ya zo aka ce ga wani yana neman abinci wallahi abincin da bai ci ba kenan ya dauka ce duk a bashi gaba daya yace an kashe wa mus'ab ibn umair yaro dan gata matashi a makka wanda ya fi kowa suka riga ya fi kowa sa turare an kashe shi ba a samu likkafanin da za a binne shi ba saboda bala'in talauci an kashe wane an kashe ne? ya mutu bayi da komai an kashe wane an kashe wane ya mutu bayi da komai ga wane ya rayu gaba ɗaya a rayuwarsa bai mallaki komai ba mala akwai waɗanda fa suka mutu sabai ba su da komai wallahi rigar da suka mutu kawai ita ce tasu komai ba su da shi ya haƙura da abincin kenan to wannan shine irin tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kuma wannan kukan da yake yi wato yana kuka ne saboda yana jin tsoron me zai biyo bayan wadatar da Allah ya masa Ali bin Abi Talib ce dukiya kenan neman ta wahala samun ta kuma kashe ta hisabi kafin ka samu wahala idan ka same ta ka kashe kuma hisabi in ka tara ta ma baka kashe ba kuma duk hisabi so iya abin ka tara kuma sai ka shirya amsoshin da zaka ba Allah kuma a kiyama to shi sa aka ce ku yi kokari ittaqullah wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abincin ku ku nemi halal duk wanda yake neman arziki ya nemi halal kada ka tara wa kanka haram ka tara wa kanka bala'i ka tara haram ka je a barka da hisabi 'ya'yanka su zo su cinye su ci gado su kuma sun ci halal kai kuma ka ci haram jama'a wannan shine kaɗan daga cikin rayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi Allah ya bamu ikon haƙuri da rayuwa kuma ya bamu ikon koyi da abubuwan da muka karanta nan za mu tsaya insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi bayani akan shekarun annabi alaihi salatu wassalam da kuma bayani akan mutuwar annabi alaihi salatu wassalam kuma wannan sune kusan babuna babuka na wajen karshe karshe a cikin wannan littafi insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya rangwanta mana Allah ya yafe mana wani bawan Allah ya rubuta takarda yana cewa wai ya halatta mutum yake jin wannan shiri da ake yi a rediyo rai dangin goro saboda na ga mutane suna jinsa a da yaushe mun yi bayani can baya ba a wajen karatu kullum musulmi duk abin da zai saurara to ya tabbatar me yake saurara kuma alheri ne ko shari ne a gare shi sannan wannan abin za a yi masa tambaya haka qur'ani ya ce duk abin da ka saurara sai an tambaye ka kai so za ka iya ka iya wa kanka zabi wannan abin da ake faɗa gaskiya ne wannan labarin gaskiya ne ƙarya ne ƙarya ƙarya ƙarya ka san ƙarya dai haramun ne makaryaci dan wuta ne haka nasu ya faɗa makaryaci dan wuta ne in kana neman ɗan wuta da yake tafiya a bayan ƙasa in dai makaryaci ne to gashi nan munafiki ne kuma makaryaci to wani ya je ya zauna ya yi ƙarya ya shirya labari na ƙarya kuma ya shigar da manufofi na yahudanci lalata tarbiyya koya wa yara rashin kunya a cikin wannan shiri na rai dangin goro yan mata a koya musu yaya ake alaka da maza yara samari a koya musu soyayya yadda za su yi alaka da mata a koya mutane son duniya a raba su da bin allah ga kuma zancen gaba ɗayansa ƙarya ne ko mutum ya zauna da mutuncinsa yana sauraron wannan abu kowa ya ji magana kowa ya ji magana sai an tambaye shi Ga shi ƙur'ani ne ga ayar inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula shikenan sun fi mahallin niza Allah ya ce ka gaji duk abin da ka ji wal fu'ada abin da zuciyarka ta kulla maka ka aikata da abin da ka gani albasar ido har kalle kalle ba ka zauna ka sa talabishin a gaba ba ba ka zauna ka sa abin kallo a gaba kwangirin wane ne abin kallo a gaban ka to inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kowane ɗaya daga cikin waɗannan kana anhu mas'ula sai Allah ya yi tambaya a kai to me kake nema sama da wannan kaga dai ba wa'azi bane ko ba ka bane ba ƙarya ce haka rubuto takarda ka ce wai ya halatta ka saurara me za ka saurara a ciki mun faɗa mun yi bayani daidai gwargwado a wuraren karatuttuka da wa'azuka da hudubobi duk an faɗa yadda abu ke lalata mutane ka ga mutum da mutuncinsa matan aure ne a wane ne suna ta ji a daman fitina akwai fitina ana iya samun fitina ta sauka a cikin mutane kuma takan ɗebi mutane so kai dai ka yi kokari ya to baka shiga cikin fitina ba amma jin wannan abun haramun na farko karanta shi haram ne na biyu kuma sauraron sa haram ne kuma daukan nauyin sa haram ne akwai wani dan uwa da eh, abin nan eh, yana cikin masu sponsoring din abu direct na kira shi a waya na gaya masa na ce yanzu wani kai za ka yi dauki nauyin wannan abu ana sa mutane suna wannan wai saboda ana yawan ji ana abin nan za a dan tallata abubuwa a ciki na ce to sai ka shirya hisabin ubangiji da ka ɗauki nauyin ajiyar da mutane wannan abu wallahi take ce malam yanzu yanzu zan buga musu waya na daina kuma ya daina amma akwai gidajen rediyon da saboda fitina kyauta ma suke sawa sudan eh, su kawai me za a samu a saurara kuma akwai shirye-shirye suna nan ba irin wannan ba suna nan fitintunan sauran shi yasa yaran suke tashi ba su da kunya kaga yarinya budurwa tana tashi a gida ta fara irin wannan abu ba sallar kirki ba karatun qur'ani ba zikiri ba salatin annabi sai sauraron wannan abu kaga ma'aikacin banki yana yana kan kwamfuta yana rike da rediyo yana wannan bala'i mutum a rediyo yana tafiya akan mashin yana rike da wannan abu wata lakcara ce a wata makaranta ko a jami'a ko na abu tana falakci a wa ɗalibai lokacin yayi haka ta jibge ɗaliban ta fita ta ɗauki rediyon ta dace sai da ta jiyo ta dawo wani babban mutum shi ma babban mutum ne ana magana ci kai wannan shirin yana da daɗi ai sai wani wani yake cewa yanzu kai ma kana jin wannan abun da mutuncinka yara a islamiyya suna karatun islamiyya ana musu ƙarin ƙwar'ani da wannan wayar da rediyo a cikin kunnen su ba sa ji malaman islamiyya sun kakkama yara 'yan mata suna jin wannan abu ba alheri ba ne sharri ne a ciki mun faɗa mun yi bayani yara an je an ta sharri ana faɗa wai ai an tsine masa ai an kafirta shi mai yi an yi menene duk ma abinda wani ma zai faɗa ma ya je faɗa amma dai gaskiya ce kwaya ko da daɗi ko ba daɗi mutum ya ji mun faɗa ƙarya ne sauraron su kuma haram ne karanta shi kuma haram ne duk wanda kuma rayuwarsa akan ƙarya ne la yazalu rajulu yakdhibu wa yata'ahadu al-kadhib hatta yuktaba inda Allah kadhaba kuma an ce ala la'natullahi alal kadhibin tsinuwar Allah ta tabbata akan makaryaci ayatul munafiqi salas alamun munafiki uku ne idan haddasa kadhaba in zai magana ƙarya yake yi wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alkawari ya saba wa idza tumina khana in an bashi amana ya cinye amana haka annabi ya faɗa in kuma wani ya isa ya fito ya ce ba ƙarya bane in wani ya isa ya fito ya ce ba ƙarya bane ga aya kuma inna sam'a as-sam'a kaje duk malamin da zai maka fassara fassara ma wal basara gani ji da gani duk wanda zai maka fassara fassara maka wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula mutumin da najasa ta taba kayansa najasa ta taba kayansa sai bai wanke ba ko kuma bai yayyafa ruwa ba sai bayan ya yi sallah kwana uku da wannan najasa sannan sai ya tuna idan a cikin kayansa ne babu komai tunda lokaci ya riga ya kure sai ya wanke ya gyara in kuma da najasa ya yi a jikinsa kan mutum ya yi sallah da fitsari a jikinsa bai tsarki ba kaga bai da tsarki ko ya yi sallah da bayan gida akramakumullah a jikinsa to ko shekara nawa ne in ya tuno sallar ba ta yi ba sai ya maimaita ta amma in a rigarsa ne kaga zuwa ya ba a cikin ainihin jikinsa ba ne ainihin jikinsa yana da tsarki amma rigar da ya sallar shine ta wannan in lokaci ya wuce ba sai ya maimaita ba wannan shine in Allah sa da kamar yadda muka faɗa yan uwa samari matasa gobe muna da aiki a nan masallaci na gyaran kayan gudun hijiran nan kowa da kowa muna gayyatansa saboda lokaci yayi muna so za a tafi akai kuma kayan sun yi yawa sun fi karfin mu mun kasa hada su kawai za mu yi packaging ne muna sa a buhu ana daurewa ana sa a buhu ana daurewa to muna gayyatar kowa da kowa insha Allah ta'ala gobe mun yi karatu zamu tashi da wuri asabar da ladi ko insha Allah sai mu hau sama sai mu irga taliyar da muke da shi shinkafa da muke da shi wane ne kaya dai sai mu rarrubuta in ba mu gama ba ranar lahadi ma za mu yi ka taimaka wani ya bada da sa ya bayar kai kuma yanzu services din ake bukata wani ya bada rigarsa kai kwatakila baka bayar ba to kai kokari ka zo ka bada ka wani yaro ya bugo min waya yana wata unguwa ya ce malam abin da ake bayar wallahi ba da ko riga ɗaya da zan bayar kun ba da takalmin da zan ba da kuɗin da zan bayar ba da kaza amma malam na ɗauki alkawari na bada kaina saboda Allah in an samu kaya masu dutti za a wanke a kira ni kuma zan wanke su wani bawan Allah so da Allah mu da gudunmuwa mu zo mu harhaɗa su sai kuma insha Allah a je a kai musu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik